Majalisar wakilan ta ce abin da ya fi ɗaukan mata hankali shine idan aka bari jinsin jakuna suka ƙare a duniya, to mutanen karkara a jihohin arewacin Najeriya za su wahala sosai, domin jaki dabba ce da suke amfani da ita wajen safarar kayan gonakinsu. Har inda ake fama da ƙarancin ruwa da jakuna ake amfani wajen jan ruwa da ɗaukar ruwa zuwa gida, a wasu ƙauyuka ma da shi ake kai amarya. Honorable Garba Datti shine ya yi yunkurin kudirin dokar. Akasarin mutanenmu na karkara na arewacin arewa rayuwarsu kusan ta dogara da amfani da waɗannan jakunan wurin taimaka musu na neman hanyar abinci. Yau aka ce jakunan nan tun da 'yan kasuwan ƙasar sin watan china suka shigo najeriya suka fara neman fatin jakuna sai ya zamanto ana siyar da jakunan nan da tsadan gaske jaki da bai fi dubu goma sha biyar ba yau ana sayar da shi dubu tamanin dubu casa'in dubu ɗari har da fi ya kasance a yawancin karkara na arewacin ƙasar nan yau baka iya ajiye jaki a gidanka da kayi da daddare wasu za su zo su kwashe su ɗibe su tafi da su su je su siyar a kasuwannin ko wasu wurare a saboda wannan a ƙasashe da yawa na duniya sun hana kasuwanci akan jakuna ko kuma wani bangare nasu a zuwa yanzu an samu kasashe goma sha tara da suka hana wanda kasar pakistan ita ce ta farko da ta fara hanawa a nan nahiyar afirka muna da kasashe da yawa irin su senegal su mali su burkina faso su niger su ethiopia su chadi wanda duk sun hana wannan kasuwanci na jakuna amma ga haruna ibrahim na cibiyar bincike akan dabbobi da albarkatun gona ta jami'ar ahmadu bello da ke zaria ya ce yana da ja kan wannan dokar. Mutane sukan yi kasuwanci na jakunan nan sukan samu abin da za su ci da iyalansu wanda ba haram bane ka je ka sayi jaki ka sayar ka irin saya da sayarwa na jaki ka samu kuɗi ka je ka ciyar da iyalanka so idan wannan bill din aka yi fasin din shi into law cewa a daina sayar da sayarwa na jaki ko kuma a daina exporting fatan su kin ga to eh, mutane da dama za su rasa hanyoyin cin abincin su saboda haka ne muke kira da ita gwamnati da kuma private sectors su zo su haɗu a yi collaboration da su da nafri a ga ta yaya za a yi a fito da yadda za a samu wato population na wannan dabbobi ya dena yawa a yawaita su a ƙasan instead of a ce an rage su eh, suna ta raguwa hakan nan A nan wani jami'in kungiyar kada jakuna na ƙasar Ingila Simon Pope ya bayyana goyon bayan kungiyarsu inda yake cewa We have a global campaign uh, which is aimed at arresting that or stopping that that uh, unsustainable offtake of donkeys around the world. Um, so one of our key objectives is to try and lobby governments or regional bodies to be able to actually make them fully aware of the impact that the trade is having and which shows no signs of relenting. Samun Pope ya ce suna bi ƙasa-ƙasa a ƙungiyance domin faɗakarwa a game da muhimmancin ceto rayukan waɗannan dabbobi da ke da muhimmanci a rayuwar jama'a. musamman ma a ƙasashen Afirka. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.